Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida da ishirin da ɗaya da kuma ishirin da biyar. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma tashar mu ta VOA Africa kan mita biyar zango FM a birnin Yamai. Sai kuma Alfa Radio da ke kuma sa kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko kodayaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Alhamis 18 ga watan Janairun shekarar 2018. Ibrahim Jarmai ne tare da Hafsat Maina Muhammad daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko Hafsat ba mu kanin labaran. Shugaban Zimbabwe Emerson Mnangagwa ya ce za a gudanar da zaɓe a ƙasar nan da watanni hudu zuwa biyar zaɓe na farko tun baya da aka hambarar da daɗaɗɗen shugaban ƙasar Robert Mugabe. ma'aikatar harkokin wajen siriya ta faɗa a yau alhamis cewa kasancewar sojojin amurka a siriya tamkar tsokanar faɗa da kuma keta dukiyar ƙasar ce ma'aikatar ta yi wannan furcin ne bayan da ministan harkokin wajen na amurka rex tillerson ya bayyana jawabinsa jiya laraba kanan labarin kenan aka saurara To a cikin shirin namu yau za ku ji cewa kungiyar nan ta Niger Delta Avengers da ta yi kaurin suna wajen kai hare-hare na fasa bututun mai ta bayyana aniyarta ta sabunta kai wasu sabbin hare-haren kome da karin Najeriya ke cewa da ke aiki a yankin. mu dai yadda muke ba abin da ya fi karfin mu cikin ikon Allah za mu ci gaba da ayyukan kalubale ɗaya da muke fuskanta shine muna kira ga jama'a musamman waɗanda suke nan Niger Delta sai kuma jihar maiduguri inda jami'an tsaron farin kaya civil defense suka samu nasarar kama jarkoki 40 makare da man fetur da aka ɓoye cikin wani buhu kuma ana zargin irin wanda ake kaiwa 'yan kungiyar boko haram ne mota sai ta tsaya ta sauki su kuma su fito daga jeji su ba da kuɗi su kwashe kagan kan za ka kaman hatsi ne aka zuba a cikin buhuna amma haga fetur ne so suka ga yaran mu suka tsere suka bar Akwai mu da shirin sai bango ya na Jummai Ali amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaban Zimbabwe Emerson Mnangagwa ya ce za a gudanar da zaɓe a ƙasar nan da watanni hudu zuwa biyar. Zaɓe na farko tun baya da aka hambarar da daɗaɗɗen shugaban ƙasar Robert Mugabe. Mnangagwa ya yi wannan alkawarin jiya Laraba yayin wata ziyarar aiki da ya kai Mozambique makwabciyar ƙasarsa a cewar jaridar Herald ta gwamnatin ƙasar. dole ne mu yi ta yaya ta samun zaman lafiya a cewar shugaban zimbabwe lokacin da yake ba da sanarwar yin zaben ya yi alkawarin zai tabbatar an gudanar da zaɓe cikin 'yanci da adalci domin tabbatar da cewar zimbabwe ta shiga jerin ƙasashen da suka cancanci dimokuraɗiyya ana sa ran yin zaben a watan yuli ko agusta tsohon shugaba mugabe dan shekarar 1993 ya yi mulki a zimbabwe na tsawon shekaru 37 kafin aka tilasta masa sauka daga mulki a watan nuwambar bara bayan da sojoji suka yi masa juyin mulki kuma ya yi hasarar goyon bayan 'yan majalisar dokokin kasar 'yan jam'iyyar zanu pf da ke mulki lokacin tsawon mulkin mugabe a zimbabwe zabukan da aka gudanar a kasar sun fuskanci magudi da tarzoma. ma'aikatar harkokin wajen siriya ta faɗa a yau alhamis cewa kasancewar sojojin amurka a siriya tamkar tsokanar faɗa ne da kuma keta eh, ɗiyaucin ƙasar ma'aikatar ta yi wannan furishin ne bayan da ministan harkokin waje na amurka rex tillerson ya bayyana a jawabinsa jiya laraba cewar amurka za ta ci gaba da ayyukan da take yi ta hanyar diflomasiyya da soja a siriya har sai an ci nasarar yakar 'yan ta'addan ƙasar amurka na jagorar na jagorar sojojin haɗin gwiwa na wajen kai amurka na jagorar sojojin haɗin gwiwa wajen kai hare-hare ta jiragen sama na yaƙi akan sansanonin isis a syria da iraki tun shekarar 2014 a watan da ya gabata ne ma'aikatar tsaron amurka ta ce akwai kimanin sojojin amurka 2000 a syria Ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta Human Rights Watch ta fitar da rahoton ta na shekarar 2018 inda ta kira ga shugabanni da su yi yakin siyasa da su yaƙi masu ra'ayin kama kama karya da ke rabewa da guzuma domin su harbi karsana shekarar da ya gabata na nuna muhimmancin turai barazanar da 'yan siyasa masu neman matsayi da manufofinsu na ɓatanci ga al'umma a cewar kenneth roth babban daraktan ƙungiyar kare hakkin adama ta human rights watch roth ya zargi masu ra'ayin mulkin mallaka da neman hanyoyin da za su mai gwamnatin da aka zaba bisa tafarkin mulkin demokradiyya waɗanda suke da ƙayyadadden dama da gudanar da harkokin mulki bisa doka rahoton ya zaɓi ƙasar faransa a zamar zakaran gwajin dafi misalin bijirewar da ya samu nasara inda shugaba emmanuel macron ya jagoranci yakin neman zaɓen sassaucin goyon bayan turai akan mai ra'ayin rika'u. a kan mai ra'ayin rikau wato Marine Le Pen. Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Alhamis India ta gudanar da gwajin makami mai linzami mai iya ratsa nahiyoyi a karo na biyar daga tsibirin Abdul Kalam a gabar tekun gabashin kasar. Makamin mai linzamin wanda shi ne mafi girma da kasar, kasar ke da shi, samfurin Agni V na iya cin zango sama da kilomita dubu biyar zai kuma iya kaikaitar baki ɗayan ƙasar china idan har aka mika shi ga dakarun ƙasar mun yi nasarar gwajin makamin nukiliya samfurin agni v in ji ministan tsaron ƙasar ta india namala shethraman ma'aikatar tsaron ƙasar ta kwatanta wannan gwaji a matsayin wani babban ci gaba ga matakan kare ƙasar ta india wannan makami mai linzami mai tsawon mita 17.5 wanda kuma akan akan harba shi daga doron ƙasa zuwa doron ƙasa zai iya ɗaukar makamin nukiliya mai nauyin tan 1.5 yana kuma da muhimmanci ga ƙasar ta indiya lura da irin muhimmancinsa a yunkurin da take yi na kyautata fasaharta ta a fannin nukiliya domin kare kanta a cewar masu fashin baki a fannin tsaro an yi kiyasin cewa indiya na da kayuwan an yi kiyasan cewa india na da kayan makamin nukiliya a tsakanin 120 zuwa 150 labaran dole na aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da mu fara rahoton namu daga yankin Niger Delta a tarayyar Najeriya. inda kungiyar nan ta niger delta avengers da ta yi kaurin suna wajen kai hare-hare da fasa bututun mai ta bayyana aniyarta ta sabunta kai wasu sabbin hare-hare a kan wuraren da ake haƙar ɗanyen mai wakilin sashen hausa na murya amurka abubakar lami da sokoto ya aiko mana da ƙarin bayani Ƙungiyar nan ta 'yan bindigar Niger Delta da ta yi ƙaurin suna wajen kai hare-hare kan harabobin ayyukan haƙar ɗanyen mai a baya-bayan nan wato Niger Delta a Avengers ta bayyana aniyar ta na dawo da kai sabbin hare-hare kan harabobin ayyukan ɗanyen mai. Ƙungiyar dai ta Niger Delta Avengers ta bayyana haka ne a cikin wata sanarwa da ta aikewa manema labarai mai ɗauke da sa hannun wani da ke kiran kansa General Modoj Abinebu sanarwar dai ta ce babu babu wani saurarawa nan da wasu 'yan kwanaki masu zuwa za ta ci gaba da tsananta kai hare-hare a sassa daban-daban inda ake gudanar da ayyukan hakar ɗanyen mai sanarwar ta ci gaba da cewar ta yi watsi da duk wani shiri na sulhu da gwamnatin tarayyar najeriya domin kawo ƙarshen hare-harenta a yankin na niger delta musamman kan kamfanonin mai ƙungiyar data niger delta avengers ta ce za ta fiddo da wasu sabbin dabaru na zamani domin faɗaɗa hare-harenta ga kamfanonin ayyukan mai dangane da wannan sanarwa da kungiyar ta niger delta avengers ta fitar na tuntubi mai magana da yawun rundunar gamayyar tsaro da ke aikin tsaro a yankin niger delta operation delta save major ibrahim abdullahi eh, wannan barazana ba wata sabuwar abu ba ne kowa zai iya rubuta abin da yake so ya tura yanar gizo su wanda suka wannan barazana ko su wane ne ma ba a san su ba yadda abubuwan nan ke zuwa bai kamata ma a rinka daukan su da wani mahimmanci ba ballantana har a dinga kace na ce kan abin saboda in mutane ne wanda suka sa abin da suke ai za su fito su ce mu ne na kaza kuma tabbas ne kowa yana ganin cewa jami'an mu da hafsoshin mu suna duka yankunan nan na Niger Delta kuma ba saboda wani abu ba saboda wannan tsaro ne na rayuka da dukiyoyi jama'a da na kasa ba da kuma wannan aiki ba za mu kasa a gwiwa ba haka kuma ƙungiyar ta Niger Delta Avengers ta kira kamfanonin mai da cewar masu kunnen kashi ne kuma ta ce kamfanonin su shiga taitayin su ga martanin da mai magana da yawon rundunar tsaro ta Operation Delta Save Major Ibrahim Abdullahi ke cewa dangane da wannan ikirarin eh su da suka yi wannan bayani ai ina gani a wajen su za a samu karin bayani mu dai yadda muke ba abin da ya fi karfin mu cikin ikon Allah za mu ci gaba da ayyukan kalubale ɗaya da muke fuskanta shine muna kira ga jama'a musamman waɗanda suke nan Niger Delta su rinƙa taimaka mana da bayanai dangane da wannan ikirarin wani ɗan yankin Niger Delta ya ce why the Niger Delta Avengers criminal. The federal government has also acted as criminal, conniving with oil companies. Yana cewa ne sunana Dick Saro ne, abinda ya sa 'yan yankin Niger Delta ko kuma 'yan ƙungiyar Niger Delta a banjar suka zama 'yan ta'adda ita ma gwamnatin tarayyar Najeriya mai laifi ce kasancewar ta wajen haɗa kai da kamfanonin ayyukan haƙar ɗanyen mai wajen ɓata muna muhalli. A gaskiya a ra'ayina bai kamata a saurara ma 'yan ƙungiyar ta Niger Delta a Banjul ba sam saboda saurara musu baya da amfani domin ci gaba da sake jiyowa da kai hare-hare matukar koma baya ne a yanzu. Hare-haren 'yan bindiga a yankin Niger Delta na janyo matukar koma baya ga adadin ɗanyen man da ƙasar ta Najeriya ke fiddawa a duk ranar Allah wanda hakan ke nufin koma baya ga kuɗaɗen shigar ƙasar ta Najeriya bisa la'akarin cewar ƙasar ta dogara ne ga albarkatun mai kusan kashi 95 daga cikin ɗari Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah To madalla a gaida Abubakar Lami da Sokoto. Akan haka ne zamu buɗe layin waya a shirin mu na dare domin a kira a bayyana ra'ayi. sai kuma maiduguri inda jami'an tsaron farin kaya civil defense suka samu nasarar kama a jarkoki 40 makare da man fetur da aka ɓoye cikin wani buhu wanda ake zargin irin wanda ake sayarwa 'yan kungiyar boko haram ne daga maiduguri ga hussein muhammad da ƙarin bayani A irin nasarorin da suka samu a wannan sabuwar shekara ta 2018, jami'an tsaron farin kaya ta Civil Defense sun yi nasarar cafke jarkoki 43 dauke da man fetur tare kuma da waɗansu jarkoki guda goma sha bakwai lita biyar biyar inda su ma aka cike su da man fetur aka kuma sanya su a cikin buhu wanda suke zargin ana kai ma 'yan kungiyar boko haram ne da ke cikin daji kwamanda ibrahim abdullahi ya ce sun samu jarkokin man ne akan hanyar wani gari da ake kira ngom inda suke kyauta zaton ana sawa a buhu ne domin ɓadda sawu ngom din nan wata ƙauye ce ta hanyar mafa to wannan wurin ya shahara titi ne na 'yan boko haram sukan zo da babura da komai ake so a sayar ma 'yan boko haram da suke zuwa a babura mota sai ta tsaya ta sauki su kuma su fito daga jeji su ba da kuɗi su kwashe kagan kan da sakaman hatsi ne aka zuba a cikin buhuna amma haga fetur ne so suka ga yaran mu suka tsere suka bar wani shi yasa haka muka tattaro muka kawo kwamandan ya sake gabatar da waɗansu 'yan gudun hijira da suke satar dabbobin mutane inda suka ce wahala ce ta sanya su shiga sata waɗannan 'yan gudun hijira dai suna zama ne a wani sansani na 'yan hijira da ake kira bakasi eh, to ina zama can don ni bani da katin abinci don kuma ni abin da zan ci zai bani wahala shi ya sa na shiga wani hali eh ina da ɗaki a can amma katin abinci ban da shi bani da katin abinci kuma ni banda kowa can ni kadai kaɗai babana ya rasu shi a gwazan boko sun kashe shi. Hmm? Kwamanda Ibrahim Abdullahi ya ƙara da cewa za a gurfanar da su a gaban kuliya domin yanke musu hukuncin da ya dace. ya ce jama'a su zama masu sa ido da mai da hankali akan dukkan al'amuran da suke gudanarwa husaina muhammad daga maiduguri a najeriya tunanin mutum kamanninsa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya a gaida Husaina Muhammad to har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu na cewa karfe goma da minti sha 14 na safe ga shirin mu na gaba Masu sauraron sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. ministan albarkatun ruwa na najeriya injiniya suleiman hussein adamu zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan filin a makon jiya ministan ya amsawa malama isha tambayar da ta yi malama isha kina da wata tambayar ne eh akwai wata to a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da da uku aka fara bikin ruwan sha ta duniya. domin tunatar da al'ummar domin tunatar da al'ummar duniya muhimmancin tsaftace ruwan sha daga lokacin zuwa yanzu wani irin kokari gwamnatin najeriya za ta wajen eh, nuna wa al'ummarta hoɓɓatan da ta yi daga wancan lokaci zuwa yanzu to kin gama tambayoyin? eh wannan shi ne tambaya ta to minista gare ka wata biyan da wadda na tambaya da sai ta sake amma cewa ta yi majalisar ɗinkin duniya ta tsaye da ranar ruwa mm, mm. to wai wani hoɓasa ake yi eh. wani hoɓasa gwamnati take yi na na tunasar da na wayarwa da jama'a kai to a kan tambaya da kai kan wani taimako muke na jihohin arewa maso gabas to tun da muka shigo da a shekara biyu nan da muke duk shekara muna ware kuɗi kamar naira biliyan ɗaya musamman da saboda wannan yankin kuma a bara da kuma bana insha Allah kuma har a kasafin kuɗi na baɗi duk mun ware wannan kuɗi wanda amfanin su ana ana abin wato ana ayyuka na bunƙasa ruwan sha musamman garuruwa wanda da ko tashi hankali ya tashe su amma daga baya an samu an samu zaman lafiya sun dawo garin su amma sun zo sun karbi da an babbata abin wato rijiyoyi su da sauransu to muna aiki nan sannan akwai wato sansanin yan gudun hijira wato IDP camps hmm. nan ma muna zuwa muna ana ana musu ana musu eh, ana abin wato kamar rijiyar burtsatse da kuma har da ban da sauransu so wannan shekara biyu a jere muna yi da gwamnati na ta shigo alif da shekara ta dubu biyu da sha shida da kuma bana da sha bakwai allah yadda haka kuma za mu ci gaba da yi wannan bangaren ma'aikata na ne kawai ba abin da ya shafi ma sauran shirye-shirye da gwamnatin tarayya take kan raya a kan raya wannan yanki wannan kenan batun kuma ranar bunƙasa zuwa to ai abin da muke ta yi kenan mun riga duk shekara mu ma muna muna yin wannan bikin sannan kuma muna faɗakar da mutane akan abubuwan da ya kamata a yi ko bara da da ma har mun yi tafiya haka a ƙasa mun je gidan talabijin mun yi abin da mun faɗakar da sauransu to amma ba shi ne kawai magana ba akwai ƙuduri na millennium development goals wanda aka yi zuwa shekara ta dubu biyu da sha biyar. a wannan ƙudurin da aka yi na duniya ta yi na millennium development goals najeriya ta ɗayin taka rawa tunda duk da dai an burin shi ne a kai a ce jama'a ƙasa kamar kashi saba'in da biyar na jama'a ƙasa a ce suna da ingantaccen ruwan sha to ba mu samu mun kai saba'in da biyar ɗin ba amma dai mun kai mun kai kashi sittin da tara to sai dai kuma da yake ana yawan jama'a suna karuwa idan ba a ci gaba da da karfafa wannan tafiyar ba to ai za a samu rangwame za a samu raini ragan to shi ne abin da yanzu ana da sabon kuduri of course mun sani na zuwa ta shekara ta dubu biyu da talatin wato sustainable development goals to tsare-tsaren da muka shigo da su yanzu kamar na tafi wa shi da kokari yadda za mu taimaka wa jihohi in suna da manya-manyan aiki na ruwan sha na manyan garuruwa da za su yana da cikin tsarin da yake nan da muke da shi kenan sannan mu akwai abin da na manta a bayan magana akwai ya zaka kwanan nan allah da za mu samu dokar ruwa a ƙasa wanda da ƙasar nan ba a da irin wannan doka a wannan samun wannan doka idan muka yi zai ba da dama zai ba da dama masu mutum mai hannun jari ko mai zaman kanshi ko wani eh, kamfani za su iya zuwa masu kafa gidan ruwa su ya bututu ko a cikin unguwa ko abin da su dinga su dinga raba ruwan nan suna suna suna sai da shi suna karbar kuɗin shiga har su mai da kuɗin su to akwai a tsare tsare dai da yawa da nake da da akan wannan abin amma harkar ruwa gwamnatin tarayya ta dauke su da muhimmanci kwarai da gaske duk da dai alhaki ba kan mu yake ba amma dai tsarin yadda za a yi da kuma yanda za a tallafa wa jihohi suna kan wannan to ba malami na gaba ko ko malama Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Muna magana da Abba Ahmad Gwammaja. To, Malam Abba. Yawa, da farko ni tambayar da nake so in yi mai girma minista ita ce. Kasancewar ayyukan nan na ruwa an rarraba su cewa eh, karamar hukuma tana da nata ayyukan. Jiha tana da nata ayyukan. Haka gwamnatin tarayya tana da nata ayyukan wanda kowanne daga cikin yake aiwatarwa a kan sha'anin da ya shafi ruwa. to amma a lokuta da dama sai ka ga ayyuka na gwamnatin tarayya wanda suke a wani bangare na wasu jihohi ita gwamnatin jihar saka yin taka gida wajen ganin cewa ta yi wa'annan ayyuka ita kuma gwamnatin tarayya sai ta yi mata sakwatakwa daga ƙarshe a zo ba a yi wannan ayyukan ba misali a jihar kano za ga ayyuka wa'anda suka shafi garuruwa wa'anda suke dab da cikin gari irin garuruwan da suke a nan hanyar wajen katsina road wanda suke wajen su badini duki zuwa yake sun dan dawano suna kusa da gari amma kuma ayyukan ba sa iya kaiwa ga can. minista gare ka ina ji na fahimci abin da yake cewa amma dai na farko dai a abin da ga su da wane da sauran da su samu ruwa ba gefen gari ai yana cikin abubuwan da na faɗa da farko cewa wani lokaci ai kano ma alhamdulillah don wallahi kano a zai zance da dama dama fiye da sai ka je wasu garuruwa za ka zama kamar ma ba ma alamar ma wani gidan ruwa a wannan jihohi in kana ta eh, an yi kwakwatakwa rufin tsari da ya kamata ko kuma rufin kashe kuɗin da ya kamata a tsara inganta wa'annan wuraren matakan ruwa da sauransa kuma a ja bututun sannan mu ma mutane muna da nani yanzu kowa mutane sai su je mutane ma zuwa suke su sai da gonakin su sai ka gari ya tashi a wurin ko a tsaga layi ma inda mota za ta wuce ba babu so abubuwa da yawa da ya kamata a yi na tsara garuruwa ba a yanzu ya kamata a ce manyan biranenmu a ce ana ganin su suna har yanzu irin ana ana ana duniya na ci gaba mu har yanzu ina irin gidaje kamar yadda ake a cikin cikin birnin Kano a da ba isasshen fili da za a sha iska ba inda motar kwana-kwana za ta bi idan idan in Allah ya sauke in akwai gobara kowa ya gini yadda ya ga dama akan titi mutum ya zai gini to irin wa'annan abubuwan duk su suke kara kawo wannan wannan abu sannan ana ta hayayyafa yawan jama'a mu yana karuwa amma gwamnati ba su iya tafiya da ayyukan ci gaba ya tafi daidai da yawan hayayyafa nan da ake yi ana mutane na tsayi mutane na karuwa su kuma mm. daga cikin wannan abubuwan malam um, minista ina zuwa minista ni fa kamar yadda na fahimci tambayar malam abba din yana jin mu akan cewa gwamnatin mm. tarayya tana sako-sako ba ta taimakon gwamnatin jihohi shi yasa ake samun wannan matsaloli eh, wannan ba daidai ba to ai alhakin ba akan gwamnatin tarayya yake da tun farko amma ina ina ina ina to da magana zan ba zan jire ta <laughs> to <laughs> <laughs> yana zancen in ta ga aiki yanzu akwai abin da muke kokari na cewa na yi magana cewa za mu dinga ba da kai gwamnatin tarayya ta dinga ba da kai na kashi talatin cikin ɗari saboda haka ga mun dawo za mu dawo da haɗin gwiwa ne tsakanin gwamnatin jiha din da gwamnatin tarayya don a inganta ruwan sha to a wani abin da yake faruwa a baya da ko da an samu wannan ko kuma ita gwamnatin duk wata gwamnatin ko ta tarayya ce ko ta jiha ta ba da aiki wataƙila ba a yi tsara abin yadda ya kamata ba tun farko aka tafi kawai don ana so a bada kwangila ko kuma dan kwangilan ba wanda ya iya aikin bane saboda haka ko kuma na uku an fara aikin an fara sakin kuɗi dan kwangila ya fara aiki a zo a bayan shekara biyu a tsaye da aiki a shekara uku hudu ya sake samun kuɗin da zai ba to yake za a gama aiki ta ba da lokacin da ya zo aka zo a gama aiki in da an tsara ruwan nan dan mutum dubu ashirin misali a unguwar wataƙila mutum ya koma dubu talatin so ya ruwa ko arba'in so ya ruwa zai inganci zai zai zama yana da inganci ga mutane so akwai matsaloli da yawa akan yadda ake tafi da al'amuran nan ah, wanda filin nan ba zai ba ni dama in yi bayani ba amma in kai da ana sauraro abubuwan mu ko abin da wurare da yawa in da na magana za ka ji na irin wa'annan magani na yi tsokaci akan irin wannan saboda kurewar lokaci sai makon gobe idan allah ya kai mu za mu ɗora daga inda muka kwana a hali yanzu kuwa jummai ali ke fatar a huta lafiya. ali kenan da shirin sai bango ya tsage yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta imel. Sakonmu na farko a yau ya ce, Salam biyo wai Hausa, hakika har yanzu akwai taɓarɓarewar tsaro a tattare da gwamnatin Najeriya, musamman ganin yadda 'yan ta'adda suka matsa ƙaimi wajen kai hare-hare a kan jama'a. Gashi ko a jiya Laraba an kai wawan harin ƙunar bakin wake a Maiduguri inda akalla mutane goma sha uku suka rasa rayukansu sannan an sace wasu Amurkawa akan hanyar Kaduna zuwa Abuja. Don haka Fatanmu shine Allah ya mana maganin abin da ya fi karfin mu amin. Sako daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi da magaji Alasaka tashar magarya Kumu da Malam Husaini Dangote Karasuwa jihar Yobe. Sai kuma sakon Sale Muhammad Sale da Mariola. Ce kaito yau shekara biyu kenan a ranar shida ga watan ɗaya na shekarar 2016 kasuwar garin yola ta kone kurmus sai gashi jiya kuma 17 ga watan ɗaya na shekara ta 2018 ta sake konewa amma wannan karo allah ya takaita bata kai wancan ba da fatan allah ya kara kare na gaba amin wannan saƙon ku ya ce salam biyo wai hausa babu maraya sai rago tashi tsayin da wasu al'umma suka yi a wata unguwa da ke da magaram don taimakon kansu da kansu ba tare da sun jira gwamnati ba wannan yayi daidai da fatan sauran jama'an Nijar musamman matasa za su yi koyi da wannan mutanen masu kishin kansu. Sako daga Sada Sa'idu Daura. Sakonmu na ƙarshe kuwa ya ce, To ‘yan uwa talakawa ‘yan Najeriya an kusa a kaɗa gangar siyasa, ya kamata mu yi karatun ta nutsu don kar a ruɗe mu da 'yan kuɗi kalilan ko sabulun wanka don mu ba da ƙuri'ar mu don haka mu yi karatun ta nutsu kar mu koma inda muka fito don a zahirin gaskiya canji da muka yi bai amfane mu da komai ba sako daga mutar dan mu'azu babban kalifa jikan kande da aminu kano mai da garko da abubakar sabi'u sabuwa to a gaida nazar ahmed hausawa da wasiƙun masu sauraro kafin mu kammala shirin namu ga Hafsat Maina da takaitaccen labarai. Yayin da lokacin da aka ƙayyade na daren Juma'a kafin rufewar gwamnatin tarayyar Amurka, 'yan jam'iyyar Democrats da Republicans suna ci gaba da nazarin barin gwamnatin tarayyar buɗe ba tare da sun yi sassauci kan manyan manufofinsu na siyasa ba. 'yan jam'iyyar democrats na son kasafin kuɗin da zai bar gwamnatin tarayyar buɗe yayin da republicans ke son wasu adadin kasafin kuɗin da zai je kan inganta tsaron kan iyaka domin gyaran dokokin shige da fice republicans sun aika wa 'yan democrats dokar da zai cire kariya wa bakin haure su dubu da ba su da takardun zama waɗanda suka shigo amurka tun suna yara amma sun yarda cewa za su yarda da dokar da democrat ke nema na ci gaba da tallafin kuɗi na lafiya da ake kira chip program idan 'yan democrats ɗin suka ba su goyon baya kan dokar shige da fice shugaban zimbabwe emerson mnangagwa ya ce za a gudanar da zaɓe a ƙasar nan da watanni hudu zuwa biyar zaɓe na farko tun baya da aka hambar da daɗaɗɗen shugaban ƙasar robert mugabe mnangagwa ya yi wa ya yi wa wannan alkawarin ne jiya laraba yayin wata ziyarar aiki da ya kai mozambique masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daren allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin hafsat maina muhammad da ta taya ni gabatar da shirin da julie lazarus gresham da ta hada da kuma bada umarni da injiniyan mu na yau mr rob mclean ibrahim jarmai ke cewa a huta lafiya ga tawagar yau da gobe nan ta shigo